ci gaba da karatunmu na littafin muwaffa imalikin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na tamanin da shida za mu tashi a muna cikin kitabu kasar sarata da safari kuma za mu tashi babi na goma a cikin kitabu shi ne babu tajdidi fi da an yi adun bai na ɗaya musalli sai kulle mu'allif rahimahullahu ta'ala babu tajdidi fi an yi murra ahadun bai na ɗaya musalli babin tashdidi tsanantawa kan wani ya wuce ta gaban misalla. Mana shari'a ta yi tashdidi ta tsananta wajen wucewa ta gaban misalla. shari'a ta hana mutum yana sallah mutum ya wuce ta gabansa musamman ma tsakanin sitira da misalla sallah da wannan babin abin da zai karantar da muke na hadisan kai nuni zuwa ga haka قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سيد القدري عن أبيه Da abu sai da kudiri Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza kana hadukum yusalli idan ɗayan ku ya kasance yana yin sallah fala ya da hadan ya marro bai na dai kada ya kyale wani ya wuce ta gabansa wani ya masa masara'a ya tunkuɗe shi warware iko fa'in a ba idan ya ƙi falyuƙatilu ya yaƙe shi fa'in da maho shaɗanin da muka ɗai cewa da shi shaɗan a wannan hadisin hadisi ne ingantaccen hadisi hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da hadisin ta hanyar yahaya daga maluku da wannan isnadi din a bukari ya fitar da shi ta wata hanyar ba ta hanyar imam malu ba amma dai daga abu sa'idin allah ya kare da a gare shi kamar yadda nan yake shi ma daga abu sa'idin a ruwan imam bukari akwai kisa. isa shi ne wani saurayi ne zo ya wuce ta gaban shi abdullahi dan masudin ne saboda ya rasa inda zai abdullahi dan masudin sai tun kuɗi shi ne duba dai ba inda zai ce ƙaratuwa sai tun kuɗi shi fiye da wata taimaki masa na farko to sai abin kamar yaron ya ji ba daɗi sai kai ƙara abu sa'idin gurin marwan bin hakam a lokacin shi ne gwamna a madina to ne marwan bin hakan sai ke faɗa a afuwan sai abu sa'idin yake faɗan wannan hadisin cewa ga abin da ya sa yi masa saboda ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi wannan shine kissa din da yake cikin hadisi anan yahaya yace daga imam malik daga zaid dan aslam daga abdurrahman bin abi sayyid al-khudri wanda shi wani abdurrahman din siƙa ne yana cewar jalan musulun da kuma ashabu sunan arba amma bukari bai ya ta nisa ba a daga baban sa Abu Sa'idin wanda Abu Sa'idin da wannan ya shahara Abu sa'idin amma asalin sunansa sunansa Sa'ad bin Malik al'ansari a al wanda shi da baban sa sabon manzan Allah ne shi wannan dan nasa sai kani ya muta shekara ta da da ashirin biyu? a lokacin yana dan shekara saba'in da bakwai a rayuwarsa daga babansa babansa shi ne shi Abu ne kudiri ɗin wanda sahabi ne ɗan sahabi kamar yadda na faɗa yake cewa mai za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana dukum salli idan ɗayan ku ya ce na yin sallah haka yazo a wannan ruwaya din amma a ruwayar Bukhari da ta tayar Abu Salih daga Abu Sa'id idza kana dukum salli ila shay'in yasturu yake idan ɗayan ku yana yin sallah zuwa ga wani abu da ya masu tara ya sa sira a gabansa ko ya sa bango a matsayin sira ko ya sa kamshi a matsayin sira to fala ya da a hadan an ya murra ko fala ya da a hadan ya murra wata ruwa din an ya murra kada ya kyale wani lafazin ahadan na kira ne a siyaƙi kuma na hali wanda ya haɗa kowa da kowa ke ba ma mutum ba ko da dabba ce shi sa nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah wata ƴar akuya ƙarama ta zuwa ta wuce ta gaban manzan Allah. Mai ruwa ce fa aha ba za a faɗa na hubul tiyari. Sai maza Allah ya maza ya riga yi ta irin ta zuwa ta wuce din nan sai maza Allah ya maza ya riga ta ya da cinsa da garu ta wuce ta bayansa. A ga wani kiran cewa ba iya mutum ba har dabba to idan za ta wuce ta gaban kan kana sallah ta zaba ta wuce. Shi sa ce a hada kada kyale kowa na kira yana nuna kowa da kowa. ya muro bai ne daini ya wuce ta gabansa da eh, muka akwai abdullahi bin sudin allah ya kare da adali min kauli hilamin rasulullahi kamar da bin abin shaidar ta da ruwa ɗin yana cewa wuce ta gaban mai sallah yana rage yana yanke rabin sallah sai da bai zo marfu'i ba sai dai za ka yi cewa da hukuncin rafa'i Dan irin wannan abin ba za a kawo ra'ayi a cikin sa ba to shi sa manzala ya ce kada ya kyale wuce ta gabansa sai ce wal yadra'a a ruwar bukari fal yadfa'ahu shine yadra'ahu ya tunkuɗe shi a ruwar muslim li yadfa'a fi nahari ya tunkuɗe ta kirjinsa masara a gwargwaron iko lafazin gwargwadon iko shi sa imamul qurbi alayhi rahmatullahi yace ai bil isharati wal ifal man yace abin da ake nufi ta yi masa isharar da kuma hali da tausasawa kamar yadda muka saba mutum zai ce ka ne masa ishara ka haka ko shi ke tun da ce masa ra'a tun da kana da ikon kai wannan ba ana rasa dole shi ka hanka da cikin ba sai dai idan da zai dawo to sai kamar abu yake wannan shi sai ce bil ishara wa qifal man kama sai mun zala ce fa in ba. idan kwa yaki ma'ana kai mar ishara ka hana shi ta hanyar tausasawa sai yaki dole su ya wuce sai ce fal yuqatilu ya yaƙe shi imam qurtubi ce ai yazid fi dafi afana ashad min al-awwal shine fa al-qatil ta wanda ake nufi ya kara wajen tunkuɗe shi na bin ya zama na farko tsari shi malamai sun ijima'i kan cewa bai zama dole ya ije takobi ba saboda ya kasar takobi ya saba wa ƙa'ida ta fuskantar sallah tunda sallah ana buƙatar ka shagaltu da al'amarin sallah ya zama akwai kushi a cikin ta ta ce kana sallah ka ɗau takobi kana ya mutum wannan ba ba haka abin da ake ne ruhu ya zama ya tunkuɗe shi fiye da dafa a ibn bar alayhi rahmatullahi yace yana zaton wannan lafazin ya zo ne a a a a karaja ko karaja ala tagalif ya fito na matsayin kamar tagalif kautu da harshe yace domin tun kuɗi ne wucewa yace domin ne tun kuɗi shi baya nufin ya kashe shi to amma da zai kuɗi shi ba da niyyar kashe shi ba yace sai ya mutu sai to sai a biya diya daga dukiyarsa shi wanda ya tunkuɗe shi wasu malamin ka ce a'a ba a dukiyar za a biya diya ba sai kila su biya diya yana dan damun wallahi wannan wannan wannan muna karatu suna ta gaishe gaishe Za a karatun na yana da matsala wallahi Thank you. idan ya tunkuɗe shi ya tunkuɗe shi ba da ya kashe shi ba to amma sai ya mutu to diya tana kan aƙilar a tana karansa kamar da ya faɗa wasu malamta ce a tana kan aƙilar wasu malamta ce a jinin shahadar mu ba wata diya da za a biya saboda ne suka ce domin asalin aikin da aka yi masa ya halatta manzala ne ce a tun kuɗi shi to wannan lafazin fal yuqatiluhu kamar baji ya kawo magana wasu da ke ganin cewa yace zai iya wa da aka ce fal yuqatilu abin da ake nufi fal ce zai iya wa ana nufin yaki ne mata yace kamar yadda Allah ta ce utul karrasu kaga qutila anan ainu ina kamar yadda Allah ta'ala yake qatalahumullah anna yufaku ai qatalahumullah ay la'anahumullah yato zai iya wa abin da ake nufi kenan cewa ya la'ance shi to wannan ne malamai suka yi sa suka ce ba zai ɗau ma'anar ya la'ance shi ba saboda haka ce la'ance shi to ai zai zama kenan yayi magana a cikin sallah wanda ko magana a cikin sallah da ijma'in malamai wannan baya halatta Daka abin da ya zo na farko ɗin ne shine ƙaunin mafi rinjaye zai zama da aka ce falyuqatiluhu mubalaga ce mubalaga ce ta hana shi amma da zai ce yana cin sallah ce Allah ya tsine maka wannan ya bata mai sallah ya kan mubalaga ce kawai idan ya hana shi da farko tsara dawa to yi masa tunkuɗewar da ta fi tunkuɗewar farko kuma wannan abin da yake cin sayar bukari yana nuna wannan kamar na faɗa ne tayar abu sharin yake cewa ra'aitu abbas ya da kudari fi yawon juma fi sali lashin isturu shi abu sharin yake cewa na zo abu da kudari yana sallah zuwa ga wani abu da yake tara fara da shabin an yi caza bayyana da shi ne kisa da sai wani saurayi na zai zuwa ƙetare ta gabansa fa abu da fi sadari abu da sai sa hannu a idan sai tuni shi ke to fa nazarar shabu kwanan ya girma masagan illa ne dai. shi sauran sai ya duba ya duba ya gaba wata hanya sai dai ta gaban abu sai da fa'ada zai taga, sai dawo dan ya ƙara wucewa shi na abu sai na fada fawa abu sai da shaddi min al-ula sai masa tunkuɗe ta fita farko to shi ne je gurin marwan ya kai ƙara shi ne marwan ya kirawo shi shi na abu sai da ya faɗa masa wannan da abin da ya ji manzo Allah ya faɗa kaga wannan wannan rawun hadisi ya fi kowa sanin yake rufe da hadisi da kaga aikin abu sa'idin ya nuna abin da ake nufi ruhu. ba ya yake shi ta kobi ba abin da ake nufi kawai ya tun ya hana shi in ya ni to in ya ƙara dawo ya mutu ko ta fita wata kuma da zai mutu wannan ƙaurin yake ya fi inganci mu hajarun la qauda alaihi wala diya ba wani ɗaukar fansa ba diya saboda da izinin shari'a abin da ya fita halali matuƙar da ya zama ya tunkuɗe shi ba da ni ya kashe shi ba ka babu wani abu za a ce za a yi ko makamancin wannan amma ka za a ce a yaƙe shi wannan ya zo da aiki da yawa ma da ya wannan aikin zai ɓata sallah tunda ita sallah abin da ya halatta ya aiki dan kaɗan amma aiki da yawa ba zai yi sallah ba sannan jamhurin malamai sun tafa kan cewa da mutum zai riga ya ƙetare ɗin, to ba ka dawo da shi ba haka ne ko ah. saboda idan ka dare shi ai kuma ya ƙara ƙetarwa kenan da kan ya ƙetare sai ka hana shi amma da zai zo ya ma ta'addanci kan ka farga ya ƙetara to ce kuma za ka kamo shi kuma ka dawo da shi sai zan ƙetara guda biyu ke wannan shine ƙaunin jumhurin malamai kuma shine abin da ya fi daidai ma ainihin da hankali shi ya fi daidai a sannan shi imamun nauyi alayhi rahmatullahi ya ce ijima'i ne ijma'i ne na malamai cewa wannan hanawa misali ce ba wajibi ba sai abin da ya fara kiran wannan tun kuɗe mutum ɗan afuwar tun kuɗewar da ke soci ya ce da ijma'i wannan misali sai da wani ijma'in da ya faɗa wataƙila shi yana ganin bayan izina da ƙaunar ahalin zahiri ta da yawan malamai sukan ce wannan matsalar ijima'i ce ba wanda ya saba sai ibina hasan ko ta ce sai ahalin zahiri to magana ta gaskiya kamar da usulmi yake faɗa ilimin su dawo da zahiri da shi bin hazam ilimin su ya kai suka sabani ya ce sabani haka shi da ce jima'i da Allah baya kirga magana sa cikin abin da ake lura da shi amma ko shakka babu kamar da usulmi yake faɗa, ce ilimin su ya kai gaskiya suka saba ce matsalar nan ba jima'i ba ce Ta haka gurin su ahalin zahir wannan hanawar wajibi ce kuma zai ku daidai tun kuɗewar tun da manzala ne umarni Shafa'in a ba falyuƙatiru ai falyudafi'u wannan umarni ne kuma al'asari a umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibci ne kamar da mun sha bayani akan wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya allala ya ce fa'in na maho da mun shi shaidan ne abin nufi aikinsa aikin shaidan ne saboda me yasa aka ce aikin shedan ne in ya wuce din ba abin da zai kame sallah sai ta shi cikin sallah wanda kuma ne shine aikin shedan ko kuma ana nufin shedanin mutane shedanin mutane kamar da Allah ta rafara al insi wal jinn sai zama idlaqin shedan akan mai wucewa an an tsago shi da kamar fadan Allah al insi wal jinn shi sai ibn babban yake cewa cikin wannan hadisin kenan akwai tsalaƙin lafazin shaidan akwai wanda yake fitanan mutane cin addini za a masa ɗalaƙi ya ce masa shaidan ya ce domin ana hukunci da ma'ana ne ba da suna ba me yasa ya ce ana hukunci anan da ma'ana ba da suna ba saboda ba zai taɓa wa mai wuce ta gani misalla ya koma shaiɗan ɗin ba amma aikin a amana irin aikin waye irin aikin shaiɗa sai aka yi amfani da ma'ana ɗin ba da ainihin ba da sunan ba ibn hajar ya ce wannan za a gina shi ne akan cewa lafazin shedan a hakika ana yi idlaƙin sa akan aljanna a majaji kuma ana ilaƙin sa ana faɗan sa akan ainihin akan akan wanda ya zo da wani aiki ne shedan wanda ya ce akwai abu bincike akan wannan kuma zai ya ɗauka abin da ake nufi wanda ya tunkuɗo shi ya sa ya haka shi shedan tun da ya zo a kan ruwa kamar wa ismaili fa inna ma'ahu shaitan a tare da shi akwai shaitan kaga shedan ne ke ya an gazo shi a ruwar imam muslim daga hadisin abdullahi dan umar fa inna ma hul qarin akwai qarin tare da shi shine dai shedan ne to da wannan cewa inna ma huwa shaytan ibnu abi jamra yace to kenan wannan na cewa fal yuqatiruhu ba ya kasa ke nufi hakika ba yace ana cewa tun ku isha ke nufi sai ce domin shi ai in shedan din ne ana ya kai shedan ne da neman tsaron Allah da ambatan Allah ta kenan tun da ba a ce kai ista'aza ba ba a ce kai ambaci Allah ba ya nuna cewa ba yaƙin ba ainihin ya ƙasa yi da ta kuji ba kuma ke nuna cewa ba haƙiƙanin shaidan ɗan ba kuma aikin da aka ce a yi ba aiki ne ɗan kaɗan ba wani ke nuna cewa ba ana nufin shaidani ɗin ba ne haƙiƙanin shaidan ko ba ya ƙasa yi ba to sannan kuma malamai suna cewa da aka ce idan mutum zai wuce ka hana shi in ya dawo ka kuɗi shi kaga fiye da hana wa farko to sai malamai suka ce to dan a ije wambe mai wucewar ka kai fara cikin zanibi ne ko kuma a'a dan kai ne sallah din kai ya shagaltar da kai gaba da cikin laifi an gane abin da suke nufi ma'ana da aka ce kar ka bar mutum ya wuce ta gaban kana sallah saboda kai din kar ka fada cikin laifi ko kuma a'a saboda shi ne wuce kai fada cin laifi an fahimta ba da muka ce to don wanne shari'a ta hana kai kai don kai kama kallon a cikin sallaka ko kuma a'a ka za ka hana shi don shi kai fada cin jini tare ne malamai suke magana guda biyu wasu suka ce na biyu ma'ana don ka tsari shi ne wucewar kai fada cin laifi kai fara cin saban Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma malamu ce a'a ƙaunin farko shi ne ke a zahiri a hannu suka ce an hana shi wuce ta gaban ka ne an ce ka hana shi ne saboda kai kada ya shagaltar da kai gabar al'amarin ka na sallah ka tsaya kuɗi suka ce saboda babu yadda za ka shagaltu a sallar ka da ije zinabin wanin ka kai kuma ka fara cikin daidai tunda al'asalu kanka kuma sannan abinda na kawo na hadisin da ibn bishe ba fitar da shi shi hadisi ibn mas'udin Allah ya yadda a gare shi kaga da yake cewa a annal mururu bayna yadayil musalli yaqulu salati ta wucewa ta gaban musalla yana yanke sarabin rabin sallarsa haka na abu nu'am ya rutu daga umar Allah ya yadda a gare shi yana cewa la ya'lamu musalli ma yanqus min salati bil murud bayna yadayhi ma salla illa ila shay yasiru min an-nas yake cewa da mai sallah ya san abin da mai wucewa ta gaban sa yake rage masa na sallar sa yake da bayan da zai yi sallah sai sa tsara ga wani kaga duk ina wannan ne a masana da hukuncin ra'ayi tunda irin wannan maganganun bayan da za a faɗi su hanyar ra'ayi ko mutum ya ra'ayi ko ya ko ya kiyasi da ba zai yi ba dole sai da nasi daga Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ke nuna cewa magana ta farko din ita ce ainihin ta daidai cewa an ce kai ya wuce ta gaban ka ne ka yana gidan kai amma dan kai ka ma karar a cikin sallata ba dan wai shi kai fada cikin laifi ba dan shi ka yana shi fada cikin laifi kuma ka fada cikin laifi kada ka samu halal a sallaka ka tun wani abun a sallaka ko lamarin waninka ai kai ko matsala ne a sallaka daga an ce kada ka bari mutum wuce ta ka in kana sallah saboda kai karan kanka ne kai karan ya zama ya tauye ma sallaka ya shigartar da kai a cikin sallaka ya a cikin sallaka ba wai dan shi kada ya fara cikin laifi ba قال da an an عن An abin nadar عمر Umar bin الله bin بشر bin sa'id أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهني يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي بشر بن سعيد yace Zaid bin Khalid jahani ya aike shi zuwa gurin Abu ya tambaye shi me yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da wucewa ta gaba mai sallah fa Abu Jahai sai abu jahani ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lauya na maru bai ne da musalli ma za a rai da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa lakana an yi kifa arba'ina da ya kasance tsaya arba'in khairan lahu min an yi murra bai ne dai shi ya fi alkhairi a gare shi akan ya wuce ta gaban mai sallah قال أبو abun nadar ya ce la adari ban sani ba a ƙara arba'i na yawman au sharar au sanata ya ce kwana arba'in ne ko wata arba'in ko shekara arba'in wana hadisi imam bukari ya fitar da shi ta yana abdullahi bin yusuf a tilmisi shi kuma daga imam mali da wannan isnadi haka nan ya fi da hadisin ta hanyar yahaya shi ma daga malik da wannan isnadin da makaranta ran da bukari da mutum sun fi da da tare imam malik imam malik ya rauci hadisi daga abu nadar shi ne salim bin abi umayya maula ne na umar bin ubaidullahi shi kuma daga busir bin sa'id to busir bin sa'id shi ne ke cewa zai da khalid juhani al'ansari wani an san sabi ne na manzan Allah zai da khalid ya ce ya aika shi ma'ana ya aika busar busir zuwa gurin abu juhai abu juhai bin al-hari bin sammata bin Abdul ansari wanda shine ne yana da hadisin a hadisin ma ɗin shi ma sahabi ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Zaid bin khalid johani ya aika shi busir bin sa'id gurin shi abu jahani ya tsalhu ya je tambaye shi cewa ma za sami ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga sabai suna aikawa neman ilimi tsakaninsu da je tambayi wani sahabin me yaji daga manzan Allah kuma na shine ɗabi'a ta masu neman ilimi tsakani da Allah yanzu na ka zo irin zamani karini yana jin kunya wai tambayi karinin sa dole da karinai ne zai zai iya wani ya girma wani amma dai ka kalli sabai baki daya ta su karinai tun da kowane sahabi duk da mun san a sabon akwai manya akwai tsagirai akwai ƙananan sabai eh. kama ka dunkule sahabbai baki daya kaga karni ɗaya ne kare na juna ne to ba sa jin nauyin wani ya je tambayi wani ko aka a ce a tambayi wani ne ya ji manzan Allah fara gani da kaza wannan ne ke nuna ma yanda ma abota ilimi suke ɗalibin kama ka sai da ilimi akan wani abu ka kan iya tambaye su ne ka fahimta ko kuma me ka bi dangane da kaza kuma wannan girma ne ilimi ɗaukaka ce daraja ce ba wai kasanci ba ne yawancin daraja ta ilimi ya zama kayi nemi ilimi a gurin malamai da yawa ya zama kayi nemi ilimi a gurin babba da saurayi da sa'anka da ma na ƙasa da kai imam bukari yana alfahari yana da mutum malamai har da mace a ciki ai shi yasa suke yin tarbiyya amma su tarbiyya ko wanda manufan su kenan malami yana da alkunya yana da suna yana da laƙabi sun rawaito hadisi uku a gurinsa can yi faɗi suna can su faɗi alkunya can su faɗi lakabin don a ce mutum uku ne a ji malaman shi da yawa saboda daraja ta ili shi ne ya aika cewa a ji a tambaya cewa ma za su mai ne rasulullahi ci Abuja jahan me ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam filmar bai ne da misalli dangane da wucewa ta gaban misalla gaban misalla din kenan ka kusa da misalla dan daga nan har wancan banwaye da gaban misalla ne ta nufin gaban mai sallah kusa da mai sallah ɗin to haka ya zo a ruwar imam malik haka yake a ba, babu saɓanin duk masu ruwaitar hadisin daga imam malik cewa ainihin al-mursil ɗin shi ne zai al-mursal ilaihi shi ne abu jahani wanda ya aika zai bin kalli jahani wanda aka aika gurinsa abu jahani ne haka Sufyan Tauri shi ma rawaito daga Abu Nadar cikin sai Muslim da Ibn Majah da wasu su to amma Sufyan bin Uyayna ya saba musu ya saba Malik ya saba Sufyan Tauri shi ya rawaito daga Abu Nadar din yace an busirin din ya ce arsalani Abu Juhaym ila Zaid bin Khalid shi ya tasarwa cewa shi Abu Juhaym shi ya aika gurin Zaid bin Khalid yace as'aluhu ina tambaye sa sai ya mutu hadisi isa hafiz ibn abdul bar yake cewa ruwayar ibn uyana maqaluba ce an samu kal an mai daga baya yace ibn abi sama ya rufe ne daga baban sa ibn uyana sai ibn abi sama yace suila anhu ya habil ma'in an tambayi ya habil ma'in dangane da wannan hadisin fa qala huwa qata'u ya habil ma'in yace kuskure sai inma huwa artamin zaidi ila abi juhaimi kama kala malik yace yanda malik ya faɗa shine daidai sai din yayi aike ne gurin abu jai duk da cewa shi a ibn qattan yana cewa ba kuskure din uye ne ba yace kuskure sa ba muta ayyani ba yace dan zai iya yiwa wancan ya aika gurin wancan wancan ya aika gurin wancan kama mata aukuli cewa ai duk wata ruwaya ana tabbatar da ita ne ta yi mafi rinjayen zato idan malamai suka ce wane yi kuskure a kaza kuma a mafi rinjayen zaton su kira a mafi rinjayen zaton su ba ainihin a nafsar amurka wannan yasa za ku ga akwai hadisi sha akwai hadisi munka da ba don wannan ka'idar ba ta ba za ka ma da shi sha ba da ka maganar da malamai suka faɗa ta farko shi ya fi daidai tun da mai sha a siƙa yukalu ta siƙa tun da ya bin fiyar bin uyi na siƙa ne to amma imam malam ma ai siƙa ne sauri siƙa ne kaga shi siƙa guda in ce zuwa ta saba siƙa guda ne ba za a ce daidai ba ce dole tun da ana gina abin ne kan mafi jihar zato dole zama waccan ta fi ƙarfi ta mutum biyu don za a samu kuskure zai fi a gurin mutum biyu akan mutum ɗaya a zai fi akan mutum gurin mutum ɗaya kai akan mutum ɗaya daga dole sai ce shazza ce abin da yake daidai ne abin da yake ruwa imam malik maƙala eh. abu juhaimin to sai abu juhaimin ya ce sai na kada tambayi su aka yi yaji daga manzan Allah sai yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lau ya alamu maru bai ne da musallin da mai wucewa ta gaban ne sallah ya sani kamar na faɗa ta gaban sa kusa da shi an ce bayyana yadai shi an yi ibara inda da ainihin alyadai ne saboda mafi yawan shagali zai da hannaye yake kuma gabanka duk abin da zaka miƙa da hannun gabanka da me zaka miƙa hannunka zaka miƙa to shi ne wasu malaman ka ce iyakar tahdidin iyakar tarihi ka ce gwargwadon ainihin tsakanin tsakanin inda kake tsaye da kai sujjada to nan ne biyalar ta wuce daga wanka wasu malaman ka ce a zara'i uku wasu malaman ka ce gwargwadon jefa zuci hmm. haka wasu malaman suka ce masu cewa iya ainihin gaban yana zini kanu saboda ce bai na idai sai ce da idan za mutum zai wuce gurin da ya wuce hannunka sai bai wuce ta gaban ka ba to da abin da ya kawo wannan tun da ba wani hadisi da ya ce ga iya tadi amma da zago suna wahalar da kansu yanzu zai ga wani a sauran karshen ce yake sallah amma nuna ba zai wuce ta nan ba sai gina ta sha tare tare a masallaci nan ba gaban sa ba yanzu wanda yake sallah a nan wannan sawun da kuke ba ka wuce ta nan wannan ba gaban sa ba ne ya yi nisa da shi eh. rashin wani abu na fi tabbatacce shi ne kawo wannan eh. to da ya san ma za a laifi abin da yake kansa haka ya zo a ruwa ya ingantacciya a ruwayar kashimihani cikin masu yawar bukari cikin masu yawar bukari sai ce ni da ita yi da ya san abin da ke kansa na ziriki kamar hafiz ibn hajar ya ce wannan ƙarin baya cikin babu shi a tewatar waya in ba ruwa wannan mutumin ba shi sai ibn hajar cin dora da shi yana muwatsa ya ce babu wannan ƙarin tun da dama ta yin malik bukari fitar da shi ke to babu wannan ƙarin aka nan ibn abulbar a rayar rahmatullahi shi ma haka yi faɗa shi ma ya ce gaba ɗaya babu saɓani akan babu saɓani cewa babu wani abu da ƙara haka nan baki ɗayan a samu kutubu sita da masani da mutarjad da suka rautu hadisin babu wannan tsarin amma a musallaf na ibn abi shi shine zo da ya ali min al ta gano ba hadisi yake ba kamar fassara ce daga wani mai sharhin hadisi shi ya suka ce la'alla Allah shi tasmiya na a hasiya ya gani sai ya ɗauka yana cin hadisin saboda suka ce saboda ba malami bane ba masa da hadisi ba yana cikin malamai da suka yi ruwar imam bukari a ruwan imam bukari daga bai shahara a wajen ainihin ilimin hadisi ba kamar da alhaji ibn hajar yake fara bai shahara gurin ilimin hadisi ba suka ce kuma ba wani malami bane shi yasa yana cin abin da zaga malamai suna suna aibata muhimmin tsabari da ya jingina ruwa zuwa ga bukari haka nan kun tuna a karatun inda na yi irin wannan bayan da yamdar a hakan shi ma ya kawo na da mil ismi wana lokacin ba na manta da muka karar sai ce wannan mil mun baya bukari baya muslim shi ma cin kuskuren da shi abdulghani ya yi a a umda da kaga umda a kaidar sa shine zai kawo hadisan bukari da muslim to shi ma sai kawo lafazin na mil ismi da ka wannan mil ismin bai tabbata wata ruwaya ba illa kama a za ta nuna maka haka zinubin ake nufi amma dai a ruwaya dai a ce ruwaya ta ce ma za a nai mini itini wannan bai zo a ruwaya ba bai zo daga manzan Allah ba a kowace irin ruwaya da ya san abin da yake kansa kuma ce da ya san abin da yake kan nasa ya fi balaga shirakana an yi kifa arba'ina ai lakanin kufu da ya kasance tsayuwarsa arba'ina nan arba'inan ba ce yauman ba ba a ce sana ba ba ce sharan ba tsayuwarsa arba'in ko ya tsaya arba'in ce kairan lahumin an yi mura bai ne dai ce fa alkhairi a gare shi akan yin shiga wani sallah sai mu ce kenan shi ya fi alkhairi a gare shi akan irin abin da ya ziske shi na zunubi a gurin Allah to da ya tsaya arba'in shi fa alkhairi a gare dan malamai suka ce an boye adadin da saboda me tafsiman lil amri wa ta'ziman dan a kammama lamarin a kammama shi a girma cewa ba lamari ne na wasa ba shi da kawai ce arba'ina da larabawa so da yawa idan za su kawo wani adadi in za su kawo adadi mai yawa ko zai ce arba'a hudu ka suna kawo da hudu suna kawo da bakwai sai a ninka goma sai a ce arba'in don a nuna ma cewa adadin kawai adadi ne mai yawa na ba shi da adadi nan sai zama kamar ma al'amarin aka yi aka ce ainihin arba'in sannan suka ce kuma wataƙila an ce arba'in saboda ai aɗuwar na ɗan adam mataki hudu ne kaga al-mudufa al alaka al-mudaga sannan kuma sai bulugul ashad matakin farko mani mataki na biyu gudan jini mataki na uku tsoka ne mataki na hudu hatta ya shidda hu wa balaga arba'ina sana shi ne mataki na hudu dama ai daga daga mai da shi tsoka ke busa da tarai wannan matakai guda uku ne to mataki na hudu shine kuma ya kai karfin sa sai ce to Allah shi isa aka kawo aka lafazin arba'ina shi ma zai iya wannan haka ya zo a cikin sunan bin maja da cikin sai bin hibban Da abu huraira Allah ya kare da gari da lafazin da kana an yi ibn ne aka an khairu lawan fil tarfi haɓa ya tsaya shekara ɗari shi fi alkhairi a gare shi akan takun da zai wuce daga wani sa to kaga wannan ke karuna nama cewa arba'in ɗin, da a gina wa lamarin mubaraka ce sa aka ce arba'in ba ana nufin wani keɓantaccen adadi ba mu'ayyani ba ka ke nufi shi isa shi imamu tsahawi alayhi rahmatullahi ya rinja da cewa inda ka ayyade da ɗari ya ce ya faru ne bayan ƙayyadewa da arba'in ya ce ƙari a kan girmama al'amarin ya ce domin ba zai yi a ce lokaci ɗaya abin ya faru ba an ce arba'in an ce ɗari ya ce kuma ba zai yi a ambaci ɗari ba daga baya zuwa ambaci arba'in an fahimta kaga arba'in za a fara ambata sannan kuma daga baya ambata ɗari isa ce to abin da yake a zahiri hadisin da ya arba'in shi ya fara faruwa daga baya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗi hadisin ɗari yana an ƙara an ƙara tashdidi akan abu dan a nuna ma girman laifin wuce ta gaban misali to shine ce qala abun nabar abun nabar yace la adari ban sani ba a ƙara arba'in na yawman kenan magana ta waye busir bin sa'id shi ne ce shi abu da ce ban sani ba busir bin sa'id cewa waye arba'in na man ausharan ausharan ya zo a cikin isra da bazza tayar ahmad bin abda abdaddi daga bin oyena daga abin nadar da kana an yi kifa arba'in na harifan me ya harif shi ma shekara ke nufi ai karif ɗaya da cikin zangoyin shekara karif shi ne kamar ka ce kaka to kaga in aka yi kaka ba sai ta ce aka shekara ba to haka yi ru shekara arba'in to sai dai ruwa ɗin ta zo da shakka ta yi ibn na, ibn uyana ya yi shakka a cikin ruwa ya ɗin da aka ruwa ce ce ita ma akwai ɗan matsala a tare da ita to ya zaka fito kenan a cikin wannan hadisin dalilin nake nuna cewa haramun ne wucewa ta gaban insha saboda wannan ma'anar wannan hadisin da kaga ma'anar sa matsanancin hani sai ai da kai kaza gwara kai shekara kaza kana kaza wannan hani ana nuna tsanani ma a hani da ka kaga hadisin na nuna cewa ainihin haramun ne a wuce daga wani sallah kai abin ma da abin yake hukuntawa yana cin alkaba irin wuce ta gaban mutum sallah yana cin kaba irin to sannan cikin hadisin za mu gane kenan kamar ne ta bayani karini yana ruwa gurin ƙarininsa abin da ya kubuce masa bai ji ba ko yana so ya tabbatar da wani abu daga abin da ya ji tare da shi ƙarinin ka ne ka ji kaza ji kaza lokaci daya wanda ida ka dan fara shakka ka je gurin sa daga ƙara tabbatarwa kamar yadda kaga ibn kalil ka kaga ka ya aika la Allah ya ji tabbatarwa ke sai tsare ko kuma la'alla shi can da annabi ya faɗa bai ji ba sai ya ji a gurin wani ya aika gurin sabon mazara don ya tabbatar manzo Allah ya faɗa ko bai faɗa ba sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kenan kuma halaccin mutum ainihin ya takaita absa annuzur ta ta yana da ikon al'ulu eh, ai akwai sinadi ali akwai sinadi nazir to mutum zai iya takaituwa da nuzul din isnadin sai zama nazil tare cewa da iko isnadin sai zama ali yanzu zaidu bin kalbi juhani Allah ya kare da gare shi ba zai iya zuwa Abu Jahan ba zai iya zuwa to amma sai ya tura wani yanzu wani shi zai je shiyo ya zo ya gaya mata. yanzu ya zo wajen bada hadisin ne zai ce zai ce Abu Jahan ya gaya mata? wa zai ce ya gaya mata? بشر بن سعيد عن سعد بن سعيد بشر بن سعيد فحدثني أن أبو جهم قال كذا هو كذا أما كو da kansa yaji ya ji ce kawai sami ta aba juhaimi kaga samun ƙarin mutum ɗayan nan ya bai da hadisin naji in shi da abu abu ya ji wannan aliyu amma sai zama tsakanin su samu ƙarin mutum da ya zama ne kenan nazir mun fahimta isnadi ne hadisi ne misali musa isa da sun ji hadisi an gane to sannan kuma da Musa da isa sun karantar da muhammad hadisi. to ni kuma na son da rawaita hadisi. sai na je gurin muhammad sai ya gaya mai ce isa da musa sun gaya mai wane ya ce kaga na ji hadisi. to ai wanan na sun sai na tafi gurin shi sai su masu gaya mai hadisi. to zan da ta haka bi ko na rawace shi ali ko nazir in na rawace shi ta hanyar muhammad ya zama nazir in na rawace ta hanyar isa da musafa ya zama ali an fahimta shi sa alin bukari mutum uku tsakaninsa da manzan Allah shi ne alinsa mutum uku nazir ɗinsa shi ne mutum goma sha ɗaya wannan mutum sha ɗaya shi ne alin ibn hajar shi kuma kai kuma alinka mutum dari na ne a gani ai mu yanzu gaba ɗaya duk wanda zai faɗa hadisi ma sai dai ne wujada ce duk wujada ce duk wanda zai gama da shi wujada ce samun sai a rubuce kawai wujada ce ba ma wala ba wujada ce to kaga abin abin da yake nan me yakon shi ya je gurin da kansa ya zama shi da sa'ari sai ya aika wani kaga ya zama nazil akan wancan to akwai akwai halaccin mutum ya ya kaɗan akwai halittar mutum ya ka a sannan ibn babbal alayhi rahmatullahi yayi istinba'i daga fadin sallallahu faɗin wasallam annal isma da yace Lau ya alam lau ya ce yace kenan zinubin ya ɓanci iya wanda ya san an hana kuma yi ina ce layu alamun maru bai ne da musalli ma za a rai an gane to shine al-hafiz ibn hajar yace ruqan wannan daga hadisin yace yayi nisa sai ne ce wannan abu ne da sananne amma su tausu da dila ba ta wannan hadisin ba kasa abu ne sananne a shari'a abinda baka da ilimi akai ba sai ba za ka da shi ya ce amma a ƙarƙashin wannan hadisin da ce rayaran mahar bayanai da misali ma za a ne an yi mura bayanai da misali ma za a ne ya ce kawai da ce ya alamu ina na ce wannan ba zama dalilin cewa ce wanda ya sani ba ya ce amma abin haka yake amma ba da wannan hadisin ba da wasu dalilan na daban wanda ba wannan hadisin ba to sannan kuka kalli zahirin hadisin me ya ce cewa akai lauya lamun maru sai ce kenan zahirin hadisin ya na cewa wannan wa'idin da aka yi ya keɓanci wanda ya wuce banda wanda ya tsaya da gangan yana sare banda wanda ya zauna banda yanda ya kwanta mutum yana sallah ka tsaya a gaban shi yana sallah ko ka zauna a gaban shi yana sallah ba wuce shi kai ba ko kwanta a gaban shi yana sallah sai ce hadisi yana banda nan. an gane to amma kamar yadda ibina hajar yake faɗa ya cewa idan ma'anar shi ne tashiwishi, dan ka karkaka mata tashwishi aka hana yake to wannan ya hada hasu ce amma idan idan ya zama ba dan wannan ba to sai a cire sanan kuma hadisin umumin hanin ya na kowane misalla kowane misalla wannan shi da umumin wannan hadisin yadda wasu da cikin malamai kamar ibn abdulbar shi yana ganin cewa ana nufin liman ne da misalla shi kare amma mamu wanda yake ta gaba da cutar da shi ba shi yana ganin haka saboda sitirar liman firawuna suke bayan su ci kamar yadda hadisi imam mali ya kashi shi ma nuna haka kuma wannan magana taimur abubuwar ko shakka babu tana da hadisi ingantacce daga manzan allah wannan yana cin yana cin sai haini idan mutane suna sallah da liman liman yana gaba yana sallah dan ko wuce ta tsakanin sau wannan bai cike da sallah kuma kamar yadda abdullahi dan abbasin kaga shi za mu karanta hadisi insha allah shi akan jaki mai wuce kuma manzan allah zai sa in kariwa ko manzala yana ganin bayan yana sallah kuma ruwa ta nuna a sauta bayan annabi ya wuce sannan kuma a sabai bayan da ya misa ikai kuma sannan kaga waktin zuwa wahayi ne dai a lokacin saukar wahayi ne lokacin ana yin wahayi da abin da ya nufi ne Allah zai isa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sani an malikin an زيد bin aslam an abai bin yasarin annaka abal ahbari qala لو يعلم ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يكسب به خير له من أن يمر بين يديه عبيد الله يتي يحيى بن تيم daga Maliku daga Zaid dan Aslam daga Aba bin Yasarin anna kabal ahbari cewa kabal ahbar an san mun yi magana kan kabal ahbar ka wuce wanda kabal kabal ahbar cikin malama ne Yahudawa amma dai ya musulunta ya musulunta eh ya musulunta to shi ke faɗa wannan magana yake cewa da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da yake kansa ya ce kasance a kisfe da shi ma na ƙasa ta kisfe da shi shi ya fi alkhairi a gare shi akan yanke ta gaban mai sallah malamai suka ce saboda ne suka ce saboda azabar duniya duniya a kisfe katin anan duniya shi ya fi sauƙi akan azabar zunubin za ka maka da shi a lahira yan azabar lahira ta sakan ɗaya to gwara azabar duniya ta shekara miliyan ɗari nabi sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da an'amu ahalin duniya wanda duk duniya bayan da ji daɗi kamar shi ya fi kowa wadata shi ya fi kowa lafiya shi ya fi kowa kwanciyar hankali shi ya fi kowa nutsuwa shi duk wani ni'ima ta duniya babu wanda ya samu kamar amma kuma bai imani da Allah ne ba Allah ba za a tsoma shi a wuta haka gata aka ce Ba yi su bagu bin nari gata ta kawai a haka A za a yi ke kata wajen nuna cewa lafi bai san ne ima ba za kuma zo da mafi tsananin shan azabar duniya shi kuma duk duniya ba a ta mutum da shawarar duniya kamar sa ya fi kowa talauci cututtuka tsana duk wani bala'i ya fi kowa shan sa duniya amma shi kuma ya ba Allah ya imani shi kuma a tsoma shi aljanna a haka a cire a tambaye shi a yi rikin abu a rabu shi sa ke cewa duk masifa ta duniya komai yawanta to gwarai ta kan azaba sukan ita lahira ai shi sa mu Allah ce a duniya sijin mu'min wa jannatul kafir sijin mu'min duk daɗin da mu'mini zai ji a duniya in ya samu da zai ganin kurkuku ce ina ma daɗin yake a duniya laƙar khalaqana al-insana fi kabat ga ɗan adam duk kujuwaniyarsa hutu yake so yana ƙara wahala kuma yana ce hutu yake so A cin wahala Allah ya ce na hada amma kaga aljanna babu wahala wanda kake gani mai jin da aikuwa da suna kin daɗin duniya akwai wadata kala da kala ka je ba ka labari ya daɗin yake ke ƙarfi ya kam yanzu ba ka kaga ai mulki ni imani amma ka dubi yadda masu mulkin sai ƙara faɗa cikin wahala ba bacci ba kwanciyar hankali ba kala ba kala saboda aka duniya take shi sa duk wahala ta kuma ka duba aka ce da duniya din jannatul kafir jannatul kafir ai ga wani kafirin kana ganin sa bala'in da yake shi a duniya ya wuce misali talauci dai ko ɗeran ɗeran coci bai kai talauci ba ma kuma annabi ce aljanna ce saboda ne shi kuma in ya je lahira in yi je lahira to nan nan aljanna ce akan je lahira kamar da shi mumini duk daɗin da zai ji anan nan duniya tunda ai wani wani wani wani bai da ya karɓa mai ibn hajar sai ibn hajar sun san dan dan gidan a gidan wadata yake ya gan shi ya a akan duki da alfarma da kaza shi kuma mai ma yake shirwa da kallan kallan shi sai annabin ku ya ce kaza ce kaza kuma kai ya haka ni ya haka shine ke mafashin bakin hadisi to ai dangane da abin da ni zan samu in na bi Allah a lahira na aljanna to anan duniya zai kama kurkuku da ke kai kuma baka musulunta ka ba Allah ba wannan wahala kake sha to kama aljanna ce a gurin kai akan kaji lahira shine ma'ana a duniya sai mu'min wajen na ta ba ana kawai du mu'mini a duniya dole ya cika cikin bala'i ba ya za ka fiye dauka ya ga ke Da shi sai ci to a cispe shi sai fara kai a gare shi akai wace daga wannan sallah saboda girman zanuba to anan ki eh, malamai suke cewa zai iya itimalin cewa ya kasance ya ji wani altafan suka gabata tunda yana da ilimi malami wadda nan ya ji shi kabul ahbar kuma ga zahirin hadisin aika wanda ya gabace shi hadisi abu sa'idin ko kuma wanda ya gabace shi wannan na abu jahilin da yake nuna haramci da tiri da wuce ta gaban misala kuma hadisan suna nuna mutulaki kawai kawai da za ka wuce daga wani sallah ba sawa'un ka samu hanya ko baka samu hanya ba dole ka tsaka kira shi wannan shine abin da ya zahirin hadisin yake na kuma abin da zai karfafa wannan magana shine hadisin na farko Abu Sa'id wannan karuwar bukari kissa da na kawo ai wannan sauran ya nemi hanya ya rasa ya kara dawa Abdullahi dan Musa ya ƙara hankali shi kuma ya je gurin shugaba ya hujja da wannan hadisi kama za ga malikiya su sun kasa abin gida hudu su malikiya malikiyar zaki ce akwai inda mai wucewa ne mai zunubi akwai inda mai sallar ne mai zunubi akwai inda duk su biyu suna da zunubi akwai inda duk su biyu ba da zunubi haka malikiyar sun kasa abin gida hudu suka ce mai wucewa yana da ban banda ainihin kamar dai na faɗa yanzu sai mai wucewa wani gun kuma aka cinsa wani sai duk sun haɗa zanubin wani wani sai ba da zanubi suka ce na farko idan mutum ya sallah ya san sana a gabansa kuma shi wani zuciya da inda zai kauce ya bi sai wuce ta gaban misalla shi kaɗai ne mai zubi shi ne wucewa suka ce na biyu shi mai sallah ɗin ke rera sallah kan hanya hanya da kuma hanyar bin mutane ce kuma ba ta tara kuma bai nisa da mutane ba kuma wanda zai wuce bai samanya ya zai wuce da shi ita don ce mai sallah ne dai sai ka ce na uku misalin na biyu misalin na biyu a kan hanyar yake sallah to amma kuma mai wucewar zai iya a kota da zai iya bi ya wuce sai wuce ta gabansa nan kuma duk sun ne suna cikin gudun to nan hudun shi ne suka ce shi ko misalin na farko duk abin da zai yi sa sira da komai komai duk yayi to shi kuma wanda zai wuce ba kuma wata yanzu zai biya wuce shi kuma to zan wanda ce duk su biyan ba su da zai shi haka malkiyar amma abin da hadisin abu sa'idin ya nuna kawai sai dai ya jira tun da tun kuɗi shi ya ƙara yi allah ya ƙara da a gare shi Kala wa da sani an malikin allahu balagahu an na birla ibn umar kane karau an yi mura bayan aidin nisa'i wa hunan shalina ubaidin a ce ya zarjari daga maluku cewa labari ya isar masa wannan akwai inqidai akwai inqidai yace labari ya isar masa daga Abdullahi dan Umar kaga akwai inqidai a cikin Ka ne karau an mura ne aidin sa Abdullahi dan Umar yana kin ya wuce ta gaban mata wa hannun sallina a lokacin da suke sallah ji cikin mutar ake cewa yake banci mata domin suna ƙarshen sahu to kuma duk da aka yake in ya wuce ta gaban su duk da cewa ta nan hanyar ne wajen shigo wata daga masallaci wajen fitarsa amma duk da haka ba ya so shi daga bansu shi ne a ibn abdulbar a ɗaya ke cewa a cikin nan kina kuma karhancin wucewa ta gaban mai sallah ko da ba ta yadda hannunsa zai iya taɓa ka ba kenan shi yana gani mukidarin ba iya kawai taɓa hannu ba yace domin tsawon mata ya zance sa da tsawon maza akwai nisa tunda kun san masallacin manzala ai sauran mata daga baya ke faruwa sauran maza kuma daga gaba to kuma ka san dole akwai faisan akwai tura tsakanin sauran maza da sauran mata yace tunda Abdullahi dan Umar baya iya wucewa sai kenan ke nuna cewa a koda inda zai ana so ni sai zama ya fara daidai a asar na akwai da'i kamar nan magani yana cin mu قال وحدثني عن an malikin annafin anna Abdullahi bin umara kana la yamru dai yadi hadin. wala ya da'u ahadan an yamura bayna yamura bayna dai ubaydillah ya ce ya zanta daga maluku daga nafi daga abdullahi dan umar kana la yamuru bayna a ahadin ya zance bai wuce ta gaban kowa in yana sallah wala ya da'u ahadan yamuru bayna yaday kuma shi ma baya barin wani wuce daga masallaci yana sallah kaga ce wata ila ya ta'allaka ne da hana wuce da ya zan baya wucewa din a a saboda hadisin abu sa'idi shi sa baya wucewa kuma yana hana kowa ya wuce ta gabansa saboda hadisin ba saboda hadisin abu sa'idin Allah ya kare da a gare shi a afuwa saboda hadisin a eh, abu sa'idin baya wuce saboda hadisin abu juhaimin baya bari a wuce ta gabansa saboda hadisin abu sa'idi wannan muka karanta su wataƙila shi da wa'annan hadisan wataƙila su ya yi ruku tunda zai iya wace ya ji hadisan daga wani cikin sabon manzan Allah ko kuma shi hadisi na biyun ba? a na farkon ma ayyar ta tayin abu dan kuma. wanda shi fazin sai ce fa inna ma'ahu ƙari cikin sahih muslim kaga ya ji hadisin daga manzan Allah to kaga wata ila ɗaya hadisin ma ya ji shi ko daga manzan Allah ko daga wani shi yasa duk ya aiki da hadisa baya wucewa ta gaban kowa saboda hadisa Abu Jahil baya bari kowa ya wuce ta gabansa saboda hadisin Abu Sa'idin Allah ya kara yadda a gare su baki daya to an nuna mun lokaci yayi nan zamu tsaya insha Allah sai wani lokacin kuma da izinin Allah ta ta'ala wa alhamdulillah rabbil alamin